Mai sauraro barkamu da warhaka kamin sale ne ke farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai mai da hankali ne ga gasar zakarun nahiyar Turai inda a wannan makon ne za a dawo buga zagayen 'yan kungiyoyi 16 da suka saura a wannan gasa. kamar da yadda kuka ji tun da farko al'amura sun kammala domin fara zagayen 'yan sha shida a wannan gasa ta zakarun nahiyar turai da kuma za a soma a ranakun sha hudu da sha biyar na wannan makon da muka shiga karawa mafi zafi dai a wannan karan ita ce tsakanin kungiyar kwallon kafa ta psg ta kasar faransa da Bayern munich ta kasar jamus waɗannan ƙungiyoyi a baya bayan nan sun buga wasan ƙarshe a wannan gasa hakanan kuma akwai karawa tsakanin ƙungiyar kwallon ƙafa ta real madrid da liverpool wacce ake kallo za a kwashe 'yan kallo a cikinta. A wasan karshe, na kakar da ta gabata dai, ƙungiyoyin ne suka buga wasan karshe a wannan gasa, inda kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta doke Liverpool ɗin da ci ɗaya mai ban haushe inda ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Vinicius Junior ya jefa ƙwallo ɗaya tilo da ta baiwa ƙungiyar tasa nasarar lashe wannan gasa. To sai dai kafin mu ji yadda aka tafka muhawara game da yadda waɗannan wasanni za su kasance, bari mu ji kowane irin sauyi masu sharhi ke ganin za a iya samu a wannan karan Gade Ismail Abba Tangalash. Eh, ana ta wato hasashen cewa a karawa da za a yi tsakanin Real Madrid da Liverpool ko kuma fafata tsakanin Bayern Munich da Paris Saint-Germain. Ana gani waɗannan kara su ne za su zama zafafa a cikin karawan da za a yi na zagaye na goma sha shida. Idan ka duba musamman in za mu iya shiga da sharhi ne fafata da za a yi tsakanin wato real madrid da kungiyar kwallon kafa ta liverpool kungiyoyin dukansu ba sa cikin karsashi mai kyau real madrid tana cikin matsala a gasar la liga tana mataki da biyu ta yi sakaci barcelona ta bata tazaran akalla maki takwas ita ko kungiyar kwallon kafa ta liverpool ma a gasar premier league tana can tsakiyar teburi ne sai dai idan ka duba za mu iya cewa real madrid din kusan ta fi liverpool din yanayi mai kyau saboda kaga ta lashe gasar zakarin cin kofin kwallon kungiyoyin kwallon kafa na duniya fifa club world cup liverpool din kuma tana cikin matsala duk da cewa ta kawo 'yan wasa musamman irin su Cody Gakpo amma kungiyar da yake tana cikin matsala dan wasan ana gani baya kokari to ana gani wannan fafata zai zafi sai kuma barje gumi tsakanin PSG da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich wannan karawa zai zo eh, da wato kusa-kusa ga 'yan wasa Sadio Mane eh, da kuma Kiliyan Bafe ba lallai ba a sa rai ma waɗannan 'yan wasanni za su buga wannan wasa ta farko da za a yi tsakanin waɗannan ƙungiyoyi tabbas wasan zai zama da zafi amma ni ina gani kara wanda zai zama zakaran gwajin dafi a wannan zagaye shine wanda za a tsakanin uh, wato kungiyar kwallon kafa ta club break uh, da benfica idan ka duba za ga cewa waɗannan ƙungiyoyi sun fito daga rukuni masu zafin gaske misali benfica rukunin da ta fito akwai psg akwai juventus akwai makabi haifa amma duka ta share su ta karkarar rukunin da PSG ke ciki da Juventus a mataki na daya ta yi wa Juventus gida da waje sannan kuma ita kungiyar kwallon kafa ta Club Brugge ta ba da mamaki ita ma a wannan rukuni da ta fito na gasar zakarin nahiyar Turai amma haka kungiyar ta karkare a mataki na biyu maki ɗaya tsakaninta da FC Porto wannan gwajiya eh, fafata ina ga zai zama a fafatawa a zakara wanda magoya bayan kwallon kafa hankalinsu bai kai ba To bari mu soma da jin bangaren magoya bayan waɗannan ƙungiyoyi inda za mu soma da Kamaluddin Abdalla magoyin bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich. Ko ya suke kallon wannan karawa? Bayan Munich eh, club ne wanda <tsk> bana tunanin akwai wani club a turai wanda za mu haɗu da shi wanda za ka ji gaban ka ya faɗi babu. To IPSG ɗin ba irin ta da ba ce. Ai ka san su kuɗi ba sa sayan kofi za su sayi 'yan wasa amma ba sa sayan kofi wannan shine tsarin bayan Munich. ba da daɗewa ba mun naushe su a wasan ƙarshe. kowa ya ga abin da ya faru kwanan nan sun dan samu nasara sun fidda mu a kwata final amma in ka kula da wasan wani irin da ya sa'a da ya ta zo ta mm. ƙwallon kafa kuma a ƙarshe dai ka ga abin da ya faru da su in ka kalli duka squad din na Bayern Munich zaka ga wani dan wasa ne guda ɗaya zaka cire ka ce in ba shi ba za a yi wasa ba babu shi duk PSG za ga in ka cire wasu 'yan wasa guda uku ragowar za ka gade ni harkar bal ba na shakkun su. ko su ma magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta PSG me za su ce kan wannan karawa da za su yi ga Ahmad Nur Halifa. Insha Allah a tunanina za mu doke bayan mu za mu cire su za mu yi musu ci waje da gida gaba daya za mu cire saboda mun fi su 'yan wasa gogaggu sannan mun fi su gogewa a yanzu saboda su ma suna da dan samun tasgaru kaɗan amma mu duk da haka za mu yi kokari mu ga mun cinye su kaga babu mbappe kuma mbappe yana da matukar muhimmanci a tim gaskiya da wani dan nakasa ne kaɗan a wannan tim ga kuma gashi babu messi ana sa ran shi ma babu messi to amma duk da haka ba za mu yi kasa a gwiwa ba saboda muna da nema ga kuma yaran na hugo ikitike insha allahu za su taimaka mana mu ga mun ci baya mu ne waje da gida insha Allah. Da wannan ne kuma barin barku da Abubakar Isa ɗan dago a wata muhawara da ya shirya mana tsakanin magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da Liverpool game da karawar da za su yi a gasar zakarun nahiyar Turai. Ya malash gare ka. To yanzu haka dai ina tare da wasu magoya bayan kungiyoyi kamar Liverpool da Real Madrid. Daga bangaren Liverpool ina tare da wa? Aliyu Dan Saroniya. Daga bangaren Madrid fa? Aliyu Safiyan Alhassan. duka dai aliyu aliyu ne kun ji san kuma yadda aliyu suke da zafi bari fara da kai aliyu dan sarauniya ga wannan karawa da za ku yi a wannan gasa ta cin kofin zakarin turai wani kwarin gwiwa kake da shi a wannan karo to kwarin gwiwa ta babban farin ciki na shine ganin yadda innin wasa na suka dawo daga raunuka da suka tafi irin jiya wannan ya bani karsashi na ganin yadda zan tunkari kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid don kece raini tare da yin ramuwa ta gayya aliyu kai wani kwarin gwiwa ce da kai bisa in ka duba tarihi ya nuna cewar tsakanin real madrid da liverpool an buga wasa sau bakwai amma real madrid ta yi nasara sau biyar a kansu su sau biyu kai suka iya samun nasara a kan real madrid idan ana magana winning da kuma losing so kaga kenan real madrid tana kan hanyar da za mu ƙara lallasa liverpool duba da yadda a yanzu real madrid karsashinta ya kara dawowa ali dan sarauniya ya kaji da wannan batu nashi. To ai wannan ba sun na kanzan kurege ne Abubakar Isa dan dago duba da cewa a bayan ma muna buga musu kwallon nasara ce kawai suke samu akan mu kowa ya ga wasan mu na karshe na final. Nasara ake bukata ko? Eh haka ne kowa yana bukatar nasara to wannan karan mu ma za mu samu nasara akan su. Gaskiya shi kansa ya san cewa babu inda Liverpool za ta je. A yanzu Liverpool ina kyautata ita ce ta goma a premier league da ake bugawa kuma kuma jadawalin gasar cikin gida yana tasiri a wasan zakaran turai ali ali sarauniya yawa da bubakar isa da guda na kai kenan in aka zo shi fagen nahiyar turai champions league daban yake da league saboda haka a nan gurin zaka ga cewa kwarewa ake sawa da ilhama da basira da fikira da gogewa yana nufin ba kware din bane ali dan kwarewa ce real madrid ita ce karshen kwarewa real madrid ta dauki champions league sau goma sha kuma ta dauki champions league a hannun liverpool lokacin da liverpool suke ji da kansu lokacin da me uh, kake nufi yanzu ba sa kan ganiyar su ba sa kan ganiyar su aliyu haka ne a ah, ina yiwa za a ce ba ma kan ganiyar mu mutanen da suka buga champions final league a kusan sau uku a cikin shekaru biyar ai kakun muna da team na kamar da nake kara maka nasara ce ba mu da ita to idan ka buga final kusan sau uku ko sau hudu a lokaci guda real madari guda nawa ta dauka daga 2014 zuwa wannan lokaci real ba ka duba Real Madrid yadda ta kama uh, shekarar da ta gabata ta kama Man City ta cire su ta kama Chelsea ta cire su ta kama uh, uh, PSG ta cinye su sannan muka kama su Liverpool din a final muka cinye su don haka ni ina baka tabbacin cewa a wannan karan Real Madrid za ta kara maimaita musu kuma kamar yadda muka saba zira musu kwalakwalai a wannan lokacin za mu zira musu kwalakwalai don haka malam aliyu ka yi haƙuri wannan karariyar madari kenan malamai malamai sai ce kwallo a raga mun gode kwarai muna gode to an gaida ya malashi da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na Kano Abubakar Isa ɗan dago, ka misali ke cewa huta lafiya.